Sunana Hamsa Kadir English. 'Yan jarida su ne fa kamar mataimaka ne da suke yada labaran ababen da ke tafiya a cikin duniya. Ta gani su ke bari ake sanin abin da yake na alheri da wanda ba na alheri ba. Shi a matsayin mu na 'yan jarida bai dace a ce ana wulakanta ɗan jarida ko ana musguna masa ba. Kamar yadda ake kashe sunan ba shi da fa'ida ba shi da amfani. A kashin gaskiya matsayi na ɗan jarida wannan kisa da aka yi wa ɗan jarida mai binciken shuwa na sirri bai dace ba kuma babban barazana ce da wato ayyuka na 'yan jarida a cikin kasar Ghana. Sabili da zai jefa tsoro da kuma fargaba a cikin ayyuka na jarida. Akan haka ina ganin ya kamata kara ɗaukan matakai na kariya da tsaro wurin inganta ayyuka na jarida da kuma baiwa 'yan jarida kwarin gwiwa wurin ci gaba da ayyukansu. Sunana Zaki Dalibin Makarantar Islamic University. Manna communication studies journalism wato sha'anin jarida faruwan wanga abu bai karya min gwiwa ba sam shirya kara min kwazo don cikin abin da muka koyi na shanin jarida an bari mun san kaman komai ya iya faru kuma as 'yan jarida ya kamata ka saya ka yi ready ma abin da zai faru isa ni bai karya min kwazo ba suna na isa ka ba tsohon jarida kasancewa tsohon jarida abin da ban tsoro ɗaya kenan na biyu Wato yanzu ana nuna mana a ƙasar nan cewa wani ɗan jarida bai da kariya kenan. Ko da yake wannan abin da suka yi ba zai sa ɗan jarida su ja baya ba. Mm-hmm. Eh, amma kuma 'yan sanda ya kamata su ta kare su. Tuni dai dama 'yan sanda sun gayyaci Honorable Kennedy a Japan ana masa tambayoyi. Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka, Accra,

Allah taimaka. yi ya ce